ta fushi masu fushi su yi ta fushi bayan safa ta jin haushi ja gaba ya karɓi ƙasa pdp ta sha kashi masu fushi su yi ta yan fushi bakin gida ya aka ji ja gaba ya karɓi ƙasa apc duk wanda ya ji masu fushi su yi ta fushi masuwa da shi ne magwajin ja gaba ya karɓi ƙasa ta gaba dai ta gaba dai ja gaba ya karɓi ƙasa dan haka ku ne kuka ce ja gaba ya karɓi ƙasa malam tinubu ja gaba ya karɓi ƙasa
Firadan Tinubu, masu fushi su yi ta fushi Bola Tinubu, ja gaba ya karɓi ƙasa na kashin Tinubu, ja gaba ya karɓi ƙasa Asuwaju Ahmad.
masu fushi su yi ta fushi Shabani da murna ta kusa, ja gaba ya karɓi ƙasa tambata ne san mu kusa.
ja gaba ya karɓi ƙasa Asuwaju lamari na ta bisa.
masu fushi su yi ta Yau fushi sunan ka Firadan na ƙasa.
ja gaba ya karɓi ƙasa APC, masu fushi su yi ta fushi sirarara an karbi kasa.
ja gaba ya karɓi ƙasa Dan gidan Firadan na kusa.
masu fushi su yi ta fushi APC mu ne na daya.
ja gaba ya karɓi ƙasa Mun da ta samu matsaya.
masu fushi su yi ta fushi Mun ji a tushe majiya.
ja gaba ya karɓi ƙasa kowa ya taho ya rakiya masu fushi su yi ta fushi nan mana kashin na rako ja gaba ya karɓi ƙasa bi da birin da na riko masu fushi su yi ta fushi ba su da ko su yi ta da ko ja gaba ya karɓi ƙasa bi ta karci kasa ja gaba ya karɓi ƙasa ko ta fada makasa masu fushi su yi ta fushi yan kwando su ba su kusa ja gaba ya karɓi ƙasa ita na bayar karbi kasa ja gaba ya karɓi ƙasa gaban kasa ba su kasa masu fushi su yi ta fushi na da garda ka na zo ja gaba ya karɓi ƙasa haya haya haya masu fushi su yi ta fushi zaben bana an tashi hazo ja gaba ya karɓi ƙasa kashin da nasibin shi ya zo masu fushi su yi ta fushi Ingila zoro, Ingila ja zoro.
gaba ya karɓi ƙasa Ajo Ingila kashin makura, ja gaba ya karɓi ƙasa zare ba da kan in kara.
masu fushi su yi ta fushi Malam na huta da mukura.
ja gaba ya karɓi ƙasa Ranar masadi a ka gani, ja gaba ya karɓi ƙasa zatin nufi ya tashi wani.
masu fushi su yi ta fushi Ke da siyasa ta jini, ja gaba ya karɓi ƙasa kasan wani ya girma wani.
masu fushi su yi ta Ina fushi lalau na sauka gida, ja gaba ya karɓi ƙasa ni kake kaku rukuda.
masu fushi su yi ta fushi Shebar da ruku ne lagwada.
ja gaba ya karɓi ƙasa Samun tare ta girma shida.
masu fushi su Ayawa.
yi ta fushi Bala ta amanar tunubu.
ja gaba ya karɓi ƙasa Bizu bala masu dubu.
masu fushi su yi ta fushi Sanatau Ahmad masu guri.
ja gaba ya karɓi ƙasa Allah yi da tsamin sarari.
masu fushi su yi ta Wanda fushi misali uba mai asali.
ja gaba ya karɓi An ƙasa san ka da kyawu na hali.
masu fushi su yi ta fushi Da wata uban abba kuma.
ja gaba ya karɓi Da ƙasa yan rufa yi mun samu zama.
masu fushi su yi ta fushi Nan ba kudu kuke hidima.
ja gaba ya Har karɓi da ƙasa malula na ne da musaba.
masu fushi su yi ta Shi fushi ya bellama ya rigima.
ja gaba ya karɓi ƙasa Shugaban fati ɗan garje kuma.
ja gaba ya karɓi ƙasa APC kuma da ya sama.
masu fushi su yi ta fushi Kada gaba hajar ka kuma.
ja gaba ya karɓi Saura ƙasa gwamnoni kuma gyara zama.
masu fushi su yi ta fushi Yan kantina sun samu wuri.
ja gaba ya karɓi ƙasa Kwarar da shi ne makai.
masu fushi su yi ta A fushi jihar Borno da gwamnan mu fari.
ja gaba ya karɓi ƙasa Ba magana ba ba zulum.
masu fushi su yi ta fushi Kawuna shi ne mafita.
ja gaba ya karɓi ƙasa Da masu daraja a kwata.
masu fushi su yi ta fushi Uban sani da yawa ya fito.
ja gaba ya karɓi ƙasa Yan Kaduna kowa ya fito.
masu fushi su yi ta fushi Kawo kwasai masu gani.
ja gaba ya karɓi ƙasa Modi da hujja na yini.
masu fushi su yi ta fushi Jamai mala dan boni gida.
ja gaba ya karɓi ƙasa Mu a yau ba mun kori guda.
masu fushi su yi ta fushi Wanda ya zama yan gwamba a eh.
karɓi ƙasa Sa'in nawa shi ne na kwarai.
masu fushi su yi ta fushi Shano hala mai mai ta a.
ja gaba ya karɓi ƙasa Yan zamfara mu ne na kusa.
masu fushi su yi ta fushi Yan son kwata kan hali ta so.
ja gaba ya karɓi ƙasa Ashe Ahmadu Allah ya daso.
masu fushi su yi ta fushi Ga Nasiru kauran gwandu.
ja gaba ya karɓi A ƙasa jihar Shagu ma babu gudu.
masu fushi su yi ta fushi Shi ne daga Umar Baba.
ja gaba ya karɓi ƙasa Ba wata sa'a ya shigo.
masu fushi su yi ta fushi Mai dawa filato ta fitar.
ja gaba ya karɓi ƙasa Ba da amana ya tsayar.
masu fushi su yi
fadar mata Ja gaba ya karɓi ƙasa adamawa mu damge mafita masu fushi su yi ta fushi.
suna karka ji komai Ja gaba ya karɓi ƙasa sarawan za ka yi maimai masu fushi su yi ta fushi.
ga masu fashe ku yi ta fushi Ja gaba ya karɓi ƙasa apc ne san mu kusa masu fushi su yi ta fushi.
kilan saka abin na farzo Ja gaba ya karɓi ƙasa ma ba da hujjar shi ya zo masu fushi su yi ta ga fushi.
aminu sulaimani kadi Ja gaba ya karɓi ƙasa titi ya zo mu nabi masu fushi su yi ta fushi.
Ita ne mun tare sakar Ja gaba ya na karɓi maza ƙasa ba shi amana take dar masu fushi su yi ta na fushi.
masari da hujja ya tsayar Ja gaba ya karɓi ƙasa.
Sanda gaba ya karfi kasa har ya kai ta gaba ya karfi kasa Masu fushi sai ta fushi zaɓe ya kammala mu ne gaba mun karfi gida Ja gaba ya karɓi ƙasa masu fushi su yi ta fushi Zaɓe ya kammala mu ne gaba mun karɓi gida Sanda gaba ya karfi kasa masu fushi su yi ta fushi zaɓe ita tabbata mu ne gaba Allah a mafita Iye, Ja gaba ya karɓi ƙasa masu fushi su yi ta fushi Zaɓe ya kammala mu ne gaba mun karɓi gida Mun daga gode maka Allah da hukuncin da kai Ja gaba ya karɓi ƙasa da ka dara mana jigon ba a wannan mazayi Masu fushi sai ta fushi Rabu ka dafa wa tsanin mu ya haure mahayi Ja gaba ya karɓi ƙasa Duka Allahu ka albarkaci wannan mahada Ja gaba ya karɓi ƙasa Masu fushi ku yi ta fushi Zaɓe ya kammala mu ne gaba mun karɓi gida Kirabin sa a wurin annabi shi ne mafura Ja gaba ya karɓi ƙasa Ga mu da kamun kafa mun rungumu wannan halara Masu fushi sai ta fushi Mara hali wadda sahabban sa misalin madara Ya gaba ya karbi Sa kasa asuwa ta da kashin su fita kunyar marada Ya gaba ya karbi kasa Masu fushi su yi ta fushi Zabe ya kammala mu ne gaba mun karbi gida ke ki fito kai ka fito don ku fito mi ta rawa Ya gaba ya karbi kasa mi ta nishadin mu da murnan mu na samun daduwa Masu fushi sai ta fushi ita gaba ya karbi ka samun da ta samun natsuwa Ya gaba ya karbi kasa da ta gode maka Allah da ka inganta gidan Ya gaba ya karbi kasa masu fushi ku ita fushi Zabe ya kammala mu ne gaba mun karbi gida masu fushi ya kuke kyauta gaba shi ne na daya Ya gaba ya karbi kasa ita gaba shi ne gaba da mun ji a dukkan majiya Masu fushi sai ta fushi masu da kan fara ya kyauta ku je ku yi Ya hadaya gaba ya karbi kasa Tunubi na nali in za ku kuzo mi mu hada Ya gaba ya karbi kasa Masu fushi su yi ta fushi Zabe ya kammala mu ne gaba mun karbi gida An yi hakan an yi hakan me duka ya yadda ya so Ja gaba ya karbi kasa Kumfa ya kwanta da lakan ja gaba shi ne ya faso Masu fushi sai ta fushi Ko ku yi ko kar ku yi Allah ya yi aya ta faso Ya gaba ya karbi kasa Da gaba dai gaba tilas abu jam'i da dada Ja gaba ya karbi kasa Masu fushi ku yi ta fushi Zabe ya kammala mu ne gaba mun karbi gida Zabe ya tabbata APC fatin biyati Ja gaba ya karbi kasa Mai duka Allah ya nufa to kuma kar ku isa ta ci Masu fushi sai ta fushi Muna da gode maka Allah da ka dora mu gaci.
Ja gaba ya karbi kasa Nufa aikin shi da tsafta da mutunci na gida.
Ja gaba ya karbi kasa Masu fushi ku ta fushi. Mai wayan PDP kankar sun dauki fara. Obi baya iya tukin ya tilar ya jira. Wanda baya rike nanan da ka dama da fura. Ki hakuri ku ta biyayya ku taho ni mu haɗa. Masu fushi ku ta fushi.
Karya Ai ba ta diya ta ita furewa ya gani.
Ja gaba ya karbi kasa Ya gaba ya karbi kasan nan abu ya damu wani masu fushi sai ta fushi.
Rashin jini kan ta tsaga da na hanga na gani Ja gaba ya karbi kasa.
Ya gaba shi ne gaba Allah gaba tilas na fada Ja gaba ya karbi kasa.
Masu fushi ku yi ta fushi Zaɓe ya kammala mu ne gaba mun karbi gida.
Mai rufe bakin magiya An zuba zaɓe muka ci Ita gaba shi ne sama PDP koma wakafi Mun rufe bakin makiya APC mabiya apc ta ci gari Kamu kuma murna za mu yi in yi kwatancan mabiya mun rufe bakin makiya Ku haƙuri al'umma za ku ga sauyin yanayi mun rufe bakin makiya APC mun ci gari ja gaba shi ne sama pdp koma wakafi Ana alaƙar mu da ayin talakawa haka ne mun rufe bakin makiya Yaye muku gori na da ganshi wa igauran jiya ne apc ta ci gari Tare da sun can aka yi zo duka shake wuya ne mun rufe bakin makiya APC ko ma ƙasa APC dodar muka yi mun rufe bakin makiya APC mun ci gari ja gaba shi ne sama pdp koma wakafi Mutum na biyar karɓi kasa don makiya sun yi kuri mun rufe bakin makiya Ai sai dai ku yi haƙuri APC ta ci gari apc ta ci gari Galiku ya so haka mun gamsu da zaben na gari mun rufe bakin makiya Sai bola ɗan Ahmad Tinubu ƙarshen harafi Mun rufe bakin makiya APC mun ci gari Ja gaba shi ne sama PDP koma Da waka an kai kwallo an yi bari alƙalami ya kuduri Mun rufe bakin makiya Idan muka juyo haka sai su yi aka tamani bari APC ta ci Masu gaba lafiya ta mai haƙuri ya musu babban uzuri Mun rufe bakin makiya Allah ai alƙadir ne mai kula ƙarshen sharri Mun rufe bakin makiya APC ta ci gari Ja gaba shi ne sama PDP koma waka Kamomin ka gina so suka sha ba ta zance sama ba Mun rufe bakin makiya Suka zama rena kama ban yi tunanin haka ba APC ta ci gari Mun Me ta kashe haka ba haka ba don haka ba rufe bakin makiya wani ila fa kudaishin akwatancen arziki Mun rufe bakin makiya na Ja gaba shi ne sama PDP koma waka yan koren masu da ko ba gazali ne muku ba Mun rufe bakin makiya amma na shaida muku za a yi haka ba tun jiya ba APC ta ci gari don muku rana ta faɗa ba bori ne muku ba Mun rufe bakin makiya in gina 'ya'yanku da jikoki yan dori da fi Mun rufe bakin makiya na
Ta gaba shi ne sama PDP koma wakati ko ba hawa ko ka iya yanzu ku sauka aka zo Mun rufe bakin makiya ga asuwa ta abin kun rikice kun yi gizo APC ta ci gari Ba ku yi mana kokar ku yi mun dangana karba muka zo Mun rufe bakin makiya kun yi hawa da gangara wanga batu ba gazabi Mun rufe bakin makiya Ta gaba shi ne sama PDP koma wakati mataimakin asuwa duka shi mu dangin duka Mun rufe ne bakin makiya in gina zo da zan faɗa na taɓa yare na sani APC ta ci gari bibi ana samu riko zaɗe akan malade Mun rufe bakin makiya taimakin asuwa duka luku imanin dubi Mun rufe bakin makiya Ja gaba shi ne sama PDP koma wakati
Mai rufe bakin makiya An zuba zaɓe muka ci Ita gaba shi ne sama PDP koma wakafi Mun rufe bakin makiya APC mun ci gari Ja gaba shi ne sama PDP koma wakati Ce an rufe bakin makiya an rufe zaɓe muka ci ta gaba shi ne sama